a wajen wannan gangamin faɗakarwa na matasan gwamnan jihar taraban alhaji garba umar ya fa nuna takaicinsa inda wasu ke amfani da matasa a matsayin tubalanta da fitina mukaddashin gwamnan wanda sabon shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar injiniya ahmad yusuf gamale ya wakilce shi ya gargaɗi matasan jihar da su yi karatun tanatsu musamman ma a wannan hali da ƙasar ke ciki na san kuna nan irin kuna da tendency na zama irin militant haka da irin a yi abu da zafi-zafi duka mu mun going through irin wannan process a rayuwa amma yanzu shekaru sun zo mun nisu kuma muna ganin problem were confronted with serious problem na makoman kasar nan gaba ki ba wai taraba state ba kowane fanni akwai damuwa harkan noma ne harkan kiwon lafiya ne harkan ilimi ne harkan raya karkarunmu ne harkan raya birane ne harkan kawo zaman lafiya ne ko ta wani fanni aka taba akwai damuwa da yawa ga talaushi kuma ya yi yawa ya addabi kowa da kuma. injiniya ahmad yusuf gamale kenan ke gargadin kungiyar matasa shi kuwa a jawabinsa shugaban majalisar kungiyar matasan najeriya rashin jihar taraban mr emmanuel george ya ce gari ya waye wa matasan taraba don sukan an sha sun warke gwamnati ta sama wa matasa abin yi domin rashin abin yi shi ke sa matasa suke yawo a kan tituna har yake kawo ga wayansu suke amfani da su domin su kawo tashin hankali a wani tashin hankali kaga matasa ne sun je sun yi tashin hankali ba sai wani babba ne zai zo ya kira matasa ya ce zan ba ku kaza domin ku je ku yi kaza so mu za mu yi kokari mu ga matasa sun kaurace ma duk wannan irin abubuwa wanda ba shi da kyau za mu tabbatar da cewa matasa sun samu abin yi domin duk wanda yake so ya yi amfani da matasa ya je ya ɗauki ɗansa ko kuma ya ɗibi yan wasa ya je yi amma za mu yi ƙoƙarin mu haɗa kan matasan mu gabaki ɗaya domin su yi abin da ya dace da abin da doka na Najeriya take so. Kananan hukumomin Uka da Ibe sun yi fama tashe-tashen hankula cikin watannin nan to kowane gargadin shugabannin yankin za su yi Honorable Isaka Adamu shine shugaban karamar hukumar Ibe. Eh kiran da za mu yi gare su shine su yi hakuri domin dole ne duk lokacin da aka yi ma mutum laifi idan ba ya hakuri ba to in ce zai rama sai abin ya rinca ya baci saboda duk lokacin da aka yi asaran rai guda daya sai ka ce bari ka ɗauki mataki to kuma sani abin da aka riga aka abin da aka riga aka rasa din nan an riga rasa shi ko rai da ya tafi ya tafi idan aka ce za a yi ramuko kuma wani ran za sake kashewa in ko wani gida ne aka kona ka ce bari ka ɗauki mataki na ran yin ramuko wani gida za sake kona kaga ba ci gaba ba an ci baya ne to saboda haka muna kira ga mutane su yi hakuri matakai da ya kamata duka muna nan muna su ma yan rajin kare haƙƙin talaka a jihar sun yi tsokaci game da irin tashe-tashen hankulan da ake fama da shi a wasu sassan jihar Taraban. Mai magana Hudu Muhammad Bello karamar hukumar don ga jihar taraba shugaban rundunar adalci na jihar taraba domin kuwa wadanda ke faruwa wasu tsararru ne wadda suke tada husuma da su dukiyar jama'a in ka duba daga musulmi ta gwamna abin ma an garfi musulmai ne ta samu ma kuma salati ma baya zuwa ina dan shaye-shaye ne haka na cikin kristi kira coci ma baya zuwa sai a haɗa fitina a sa mutane cikin fitina don a wawure dukiyar jama'a to kaga ba addini ne ke kira kan a tada hankali ba a jirgin kan cewa ai addini a dole kuma dokar ƙasa ba da yanci yin addini to muna kira kan mu kai zuciya nesa mu zauna lafiya da junan mu kowa ya addininsa ranar gobe da da da abin da ka aikata. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.